والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن, إن بين يدي الساعة الحرج فقالوا وما الحرج يا رسول الله قال القتل إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن أمه فقالوا ومعنى أقولنا يا رسول الله قال إنه لتنزع أقول أهل ذلك الزمان ويخلف لهم الحباء ويخلف لهم الحباء من الناس يحسب أكثر يحسب أك يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء أخرجه حاكم وصححه عباد الله هذا ما نحن فيه اليوم وهذه طامة الكبرى وفاجعة عظمى حيرت منا العقول وأصابتنا بالذهول بأي ذنب قتل, بأي ذنب قتل لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل نزعت عقول كثير من الناس اليوم حتى أصبحنا لا ندري ما الحل فينا حتى لا ندري ما الحل فينا نحن فيه اليوم حتى لا ندري ما الحل فيما نحن فيه اليوم كأننا حمر مستنفرة فرت من قسورة إخوة الإسلام إن هذه الفتن أصبحت تموج كموج البحر حتى إنها أنست بعض المسلمين حتى إنها أنست بعض المسلمين سنة الله سنة الله تعالى في الذين تخلوا عن شريعته وسعوا في الأرض فسادا قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون نعم ومن أبرز هذه الأسباب انتشار الفساد انتشار الفساد وإعلانه والتفاخر به وخاصة بين المترفين وأبنائهم قال الله تعالى وإذا أردنا أن نغلق قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا عباد الله وعلى سبيل المثال انتشار الربا والزنا في أمتنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ظهر ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم إقاب الله عز وجل أخرجه بخاري ومسلم ومن هذه الأسباب عباد الله التنافس في الدنيا وكثرة الرغبة في جمع الأموال وعن مصر وعن مسور بن مكرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم أخرجه البخاري ومسلم ومن هذه الأسباب عباد الله قلة الأمر بالمعروف أو عدمه في المجتمع حتى كاد أن يصبح المعروف منكرا والمنكر معروف وإياذ بالله لماذا؟ لأننا لا نتناهون عن منكر فعلوه فينا وهذا هو سبب الذي دمر الله بني إسرائيل به ولعنه ولعنهم على لسان نبيين من أنبيائه كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه عباد الله ومن هذه الأسباب عباد الله عدم التضرع إلى الله سبحانه وتعالى عند المصيبة قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالأذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وقال تعالى قل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا عباد الله إن الله إن الله أمرنا بالأمر فبدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد والصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا يوم وانا أشكن الدين حديث يابو لك أبو موسى الأشعري الله يقارى مسيح yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafin tashin alkiyama za a gamu da abin da ake ce maharaj sai sahabbai suka ce menene harji ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace yawan kisa sai suka yi mamaki sai ya ga mamaki a jikinsu sai ya ce ba irin kisan da kuke wa mashirkai ba idan an tafi yaki kisa wanda za ku yi ma junanku ɗan uwanku ya kashe ɗan uwansa har ta kai yanayi zai kai mutum zai kashe makwabcinsa mutum zai kashe ɗan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya ko wanda suke uwa ɗaya ko ɗan uwansa wanda yake na abin da ya shafi dangi mutum zai kashe kanan babansa ko wan babansa mutum zai kashe ɗan ɗan wan babansa ko ɗan ɗan kanan babansa wannan duka misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada a wurin mafi kusancin ɗan adam neman duniya zai kai a wani lokaci a rayuwa mutum zai kashe waɗannan mutanen domin shi ya samu damin ya samu dadin zaman duniya ga yadda yake tsammani sahabbai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a lokacin hankulan musuna a jikinmu sai yake cewa a lokacin za a cire za a cire za a fisge hankulan da yawa daga cikin mutanen da ke rayuwa a wannan zamanin za a mai da jagangan mutane suna rayuwa amma babu wani abu na hankali da sanin ya kamata a rayuwarsu ba abin da ke gaban kowa sai ya za a iya tara duniya waɗanda za su maye gurbin al'umma a wannan lokacin wawayen mutane ne waɗanda tunaninsu tunani ne wanda bai da bambanci da tunanin dabbobi suna ɗaukar kansu wayayyu suna ɗaukar kansu masu tunani amma a cikin mutane mutane ba su da bambanci da dabbobin da suke rayuwa a cikin daji lalle mu sani ya ku yan uwana a cikin addini lalle abin da muke rayuwa a kan shi a yau ya kai duk inda ba ma tsammanin shi wurin tashin hankali ya kai wurin duk inda ba ma tsammanin shi wurin abin da ya kamata ya tsorar da dan adam ya sa ɗan adam ya shiga tetayinsa yanda muke rayuwa a cikin wani lokaci da ɗan adam baya da kima a cikin rayuwa a yau bai da kima a kowane bangare yanzu ka iya cewa wasu abubuwan da a da su ne ake cewa ba su da kima dabbobi ko makamancin haka suna gab da su adam kima da daraja a rayuwar da muke rayuwa a yau din har ta kai ta yanda za a kashe mutum shi wanda ya kashe ka bai san laifin da kai mashi bai kashe ka da za a tambaya mi kai mi maka shi ma ba zai iya yin bayanin da zai gamsar da wanda ya tambaye shi ba shi ma wanda aka kashe da za a tada shi a tambaye shi mai kai aka kashe ka shi ma ba zai iya bayanin dalilin da ya sa aka kashe shi ba kawai rayuwa ta koma kisa shine abin da ɗan adam ya maida abin kwalliya a yau a cikin al'ummar mu ba a birni ba ba a ƙauyuka ba ƙasa da sati guda ƙasa da sati guda ranar asabar gobe sati kenan wajen karfe biyar da rabi na marece na fito da karamin asibiti ta kofar kaura yara na gani yara waɗanda ba cikinsu ba wanda ya wuce shekara ishirin da biyu ko ƙasa da haka rike da addina da baran dami dare bai ba sun kusa kai su arba'in zuwa hamsin sun shiga wani lungu ta tambaya mai ke faruwa aka ce ai faɗa aka yi da abokinsu an sassare shi sun je su ɗauko fansa kai karan sai kai karan sai da Allah garin da dabbobi suke rayuwa ne ina hukumomi me ya faru koko bayan wannan ranar talatar nan na shigo ta wajen kwabra tsorowa zan fita ta sabo unguwa na ga ana ta gudu a lokacin da sha ɗaya na safin ma ba ce ba wai mi ke faruwa wai wasu ne suka yi faɗa wasu wani ya ɗauko gatari gatari yadda kasan zai sari ice wai ya rinka sarar wuri da shi har sai da ya mutu gan a ranar laraba wannan larabar makarantata ana islamiyya da dare ina wurin wani taro aka yi mun waya ga yaran nan sun shigo cikin unguwa da addina har cikin masallacin da yaran ke karatun Qur'ani an shigo an saru wasu an fita kai ka ce wace irin al'umma ce ake rayuwa a cikin ta mutane sun koma kamar dabbobi wai ba a cikin dajin da ake tattaunawa ba a bara ko a jiya ko a shekaran jiya a yanzu a cikin garin ma abin yana neman ya zama tashin hankali mutane suna neman su koma kamar dabbobi labarin cikin dazuzzuka yana neman ya ɗauke abin da ke faruwa a cikin garin ma na kisan mutane na ba gai da babu sara lalle mu sani cewa ya ku uwa uwana a cikin addini wannan fitinar tana da asali kuma ba za ta ɗauke ba har sai lokacin da aka koma akan ka'idojin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora na ɗauke fitintini shi yasa da yawa daga cikin malamanmu da ake magana akan a koma a yi ta al'unuti suke cewa ba maganar alkunutu ba ce manyan manyan malamai a Najeriya sun fito suna magana har wasu suna tuhumar cewa menene ya ja wannan magana suna da fahimtar cewa alkunutu ana yin shi ne akan nazila wacce zama samawiya Allah ne ta'ala ya aiko wa mutane wata musiba sai su alkunutu domin Allah shi yayi masu amma mutum ya jawo wa kansa masifa al'umma ta haɗu wancan ya kawo tashi wancan ya kawo tashi ni na kawo tawa kai ka kawo taka mun haɗu mun haɗa masifu cikin al'umma ko mu koma muna alkunutu dole mu san menene laifuffukan mu mu bari menene gyaran da zamu mu yi sannan mu koma mu kaskantar da kanmu zuwa ga Allah subhanahu wataala ko ya dauke mana wannan masifin da muke ciki lalle mu mu sani cewa ya ku ɗan uwa masifu a cikin al'umma suna da dalili kuma suna da dalilin da Allah ta'ala ke janya hankulan ɗan adam ya mai da ɗan adam bai da bambanci da dabba duk mutumin da zai ɗauki gatari ya rinka tara ma wani akai har an ce sai da aka taka aka jawo gatarin saboda ya shiga cikin kan ka san ai bai da bambanci da dabba a cikin rayuwar duniya menene ke jawo wannan ya kamata a tsaya a yi nazarin me ke jawo waya za a magance wannan matsalar lalle mu sani cewa yana daga cikin abin da ke jawo waɗannan fitintunin yaɗuwar sabon Allah subhanahu wata'ala a ban kasa ya zamto cewa al'umma ta koma tana sabo a fili kuma babu wanda ke cewa bari ko harsunan da ke cewa barin sun koma harsuna ne ƙanana. a duk lokacin da aka yi haka sai Allah ta'ala ya jaraba al'ummar da abin da ba za su iya ɗauka ba Allah ta'ala na cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi sanadiyar abubuwan da mutane suka aikata banna ta bayyana a ban kasa ta bayyana a cikin ruwa fitintunu kala kala sanadiyar abubuwan da mutane suka aikata Allah na jaraba mutane da wannan ne ko sun dawo su ga menene suka aikata menene kurakuransu tunda a da ba haka ake ba ya za a yi a gyara a koma rayuwar da ake ake a da domin a wurin Allah ta'ala wannan mai sauki ne idan dan adam bai tunanin wannan ba to akwai matsala a cikin rayuwarsa lalle ya ku yan uwana a cikin addini ba mai tantama a yau cewa al'ummar mu tana cikin fitina yaduwar alfasha banna a cikin al'umma cikin birni da garuruwa cikin rayuwar mu fitintunu banna da saban Allah ta'ala irin abin da ake ce ma tokalo Allah subhanahu wa ta'ala da fusata shi ya zama ɗabi'ar mutane a wurin abin da ya shafi bauta da ma wurin abin da ya shafi murna ko wani abu makamancin haka zinace zinace maɗigo luwaɗi sata yaudara cin amana ya zama ɗabi'ar al'umma kuma har ma sun daina jin a jikin cewa saban Allah subhanahu wa ta'ala a idan al'umma ta koma haka babu abin da ba zai faru ba a cikin wannan al'ummar musamman idan zama waɗanda ya kamata zama jagorori a cikinta waɗanda aka ɗora ma nauyin umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki sun jefa kansu cikin wannan fitinar Allah ta'ala yana cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan muka yi nufin mu halaka al'umma wata alƙarya inji Allah subhanahu wa ta'ala amarna mutrafiha sai mu umarnu mu umarci mafiya jin daɗi a cikin ta jagororinta da bi za umarce su da su tsaye da umarnin Allah su tsawata wa masu kuskure su tsawata wa masu yi da gangan su tsawata wa kaza su yi kaza su tashi tsaye su hana ɓanna, sai wannan ya gagara maimakon haka fa fasa kufiya sai su kiyin abin da Allah ya umarce su sai a koma ana fasikanci a cikin al'umma ana koma ana laifuffuka a cikin al'umma Allah ta'ala yake cewa idan haka ta faru fa dammar fa haqa alaiha alqawlu sai kalmar azabar Allah ta tabbata akan wannan al'ummar ta na haka da nira, sai Allah ta'ala ya dammar al'ummar da ake cewa dammarawa ka dubi yadda al'ummar muke rayuwa a yanzu ƙasa da wata biyu na ga wani mutum yana wani bayani a Facebook sai wani ya mai raddi a ƙasa sai yana magana ne akan yanda gidajen hotel hotel a cikin garin Katsina sai yake cewa haka nan kuke zagin inyamuran kashi hamsin zuwa hamsin da biyar na hotel-hotel din katsina na 'ya'yan katsina ne kuma wasu masu rika ne da masarautun gargajiya waɗanda ya kamata a ce ciwon al'ummar ciwon su ne hotel inda ake zuwa ana ɓata 'ya'yan mutane waɗanda aka buɗe domin ɓanna a gari kashi hamsin zuwa hamsin da biyar na cikin garin katsina ba na 'ya'yan arna ba ne ba na 'ya'yan musulmai ne me ya jawo wannan kuɗi ne ake nema ko ta halin yaya sai an yi su abinda zai ci ya sha har ya bar duniya Allah ta'ala bai hana shi ba amma da kiyasi ya dauko kan shi bala'in da zai rinka bin shi har ranar tashin alkiyama kuma ba shi ba kuma bala'in ya rinka bibiyar al'umma ita ma har zuwa tashin alkiyama mafi yawa hotel hotel din nan kashi 70 cikin 100 na matan da ake fasikanci da su ba karuwai bane waɗanda suka baro gidajen iyayensu yara ne da ke wuni su kwana a gidan iyayensu su koma kuma su yi fasikancin su karfe goma ko karfe ɗaya ko karfe goma dare ko sha biyu su koma gidan iyayensu su kwana wace irin al'umma ce wannan wadda ta mai da sabo a matsayin ado manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin bukhari yake cewa babu wata al'umma da cin riba zai zama ado a cikin zina za ta zama ado a cikinta? ta face sai wannan al'ummar ta kira ma kanta bala'in Allah subhanahu wataala kuma sai ya iske ta ka kalli yadda za ka ga ƙaramin ma'aikaci wanda yake cikin bala'i amma ya yadda ya je ya ciwo bashin banki duk rubar da ke ciki ba abin da ya sha mashi kai kuma wallahi ba zai hita daga cikin fitinar ba ƙara jefa kan shi zai a cikinta wani irin tunani ne muke a cikinsa ya zama wajibi gare mu mu faɗa hukumomi abin da ya kamata su yi na ƙarfi su danne da ƙarfin tsiya a hana wanda ba za su iya ba Allah ta'ala ya san ba za su iya ba zai kama su da kai akan shi ba yanzu abin da ya faru a Kaduna dole ka jinjina masa an yi ikirarin za a yi wani fati tsirara ya hana abin burgewa kuma ya sa an rushe wurin alal akalla an tauni tsakuwa gobe wani ba zai ƙara mafalkin yin wannan abubuwan ba wace irin al'umma ce muke muke rayuwa a cikinta laifi ya zama abin ado ba babba ba ƙarami idan aka tashi harkar biki a cikin kasashenmu a cikin garuruwanmu wallahi wani bikin idan ka je idan kana da imani sai ka zo gida ka kwana kana kuka saboda yadda ake tokarar Allah subhanahu wataala a cikin sa lallai 'ya'yan uwa mu sani cewa laifuffuka wajibi ne a gare mu shugabanni wajibi ne su hana da ƙarfi malamai wajibi ne su tashi su yi wa'azi gadan a kan yadda laifuffuka suka yi suka yada a cikin al'umma yana daga cikin abubuwan da ke jawo al'umma fitina shi ne rudewa wurin neman duniya rudewa wurin neman kuɗi ya zama kowane ɗan adam ba abin da ke gaban shi sai ya za a iya samu kuɗi su waɗanda ke kisan mutanen nan magana ce ta kuɗi ya za a yi a ɗauki kuɗi a basu Infoman da ke gaya masa cewa a unguwanmu akwai wanda za a sata kuɗi yake so a ɗauka a bashi jami'an tsaron da ake zargin suna haɗa kai da su kuɗi suke so a ɗauka a basu saboda al'ummar ta koma ba mai kima a cikinta sai mai kuɗi idan kana da kuɗi al'ummar gari take kamar ka cancanci a bauta maka ta za ta rinka tsarkake ka suna girmama ka mai karamar zuciya sai ga bai da mafita a rayuwar shi sai ya nemo kuɗi ko ta halin yaya tunda a ka'idar al'ummar ko ta halin yaya ka tara kuɗin za a darasta ka a kimanta ka babu wata al'ummar da za ta mai da kuɗi ya zama ubangijin ta face sai Allah subhanahu wata'ala ya mata bala'in da ba za ta iya ɗauka ba lalle mu sani cewa ya ɗan uwa yana daga cikin fitintununmu abubuwan da ke ja mana wannan fitinar karancin umarni da kyakkyawan aiki ko kuma ma kwata-kwata an yi watsi da shi ƙarancin umarni da kyakkyawan aiki da karancin hani daga mummunan aiki ko kuma gaba ɗaya an tattara an aji. lalle ya uwa muna cikin wani yanayi a yau wanda umarni da kyakkyawan aiki yana neman ya zama ma abin kyama a wurin mutane hari daga mummunan aiki yana neman ya zama abin kyama a wurin mutane lalle mu sani cewa Allah ta'ala ya yabi banu Isra'ila yace yayi masu abin wa'ata kum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah yace yayi masu abin da bai taba yi ma wani dan adam ba a duniya ya ba su manzanni ya ba su kaza ya ba su kaza amma sanadiyar daina umarni da kyakkyawan aiki da sanadiyar hani daina hani daga mummunan aiki sai da Allah ta'ala ya sa manzanni guda biyu suka tsine masa albarka Allah ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam kanu la sai Allah ta'ala me dalili Allah ya ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu wata irin al'umma ce wadda idan ana laifi ba mai tsawatawa kai a cikin unguwa baka tsawata ba a cikin unguwa baka hana ba malami bai wa'azi ba shugaba bai tsawata ba jami'an tsaro ba su dauki mataki ba al'umma tana neman ta koma wata irin al'ummar da ta saba ma tunanin kowane ɗan adam to babu yanda za a yi ta kauce wa fitintunu na rayuwarta lalle mu sani cewa abu na ƙarshe wajibi ne al'umma ta kaskantar da kanta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta yi addu'a ta kama addu'a gadan-gadan domin neman neman mafita daga cikin waɗannan fitintunan da al'umma take ciki waɗannan fitintunan sun wuce duk tunanin yadda wani ɗan adam yake wannan abin da kake gani wasa wasa wallahi duk wata al'umma kasar mexico da ta shiga cikin bala'i daga irin waɗannan ƙananan abubuwan ne ya zamto cewa duk wani ma babba a cikin ƙasar dole sai yana da alaƙa da waɗannan ƙungiyoyin na isabat sannan zai iya siyasa sannan zai iya kasuwanci sannan zai iya rayuwa in ba haka ba ko dai ya bar ƙasar ko kuma ya zauna cikin tashin hankali da ɓoye-ɓoye to duk al'ummar da ta bar ɓanna tana ƙarama wallahi za ka ji tsoron a lokacin da ɓarnar ta girma duk mutumin da ya mutu shekara talatin ya fito da a ce zai dawo cikin kabari yanzu wallahi ya koma ce ya koma ya kwanta ya fiye mai rayuwa cikin waɗannan bala'in da ake cikin menene tunanin mu idan al'umma mu ta dore a haka akan shekara 20 ko 30 a nan gaba idan baka kai ba ai kana da zir'a wanda kake ta fafutuka saboda ita kake nemo halal da haram da wacce take da shubha kana tarawa domin wannan zira'ar. wani shiri kai ma zira'ar domin ta ci abin da ka tara mata matakar al'umma tana cikin wannan rayuwar yanzu a cikin wannan satin guda karamar hukuma mafi kusa da jihar da garin katsina ita ce gara. an kai hari a sassan ta kasa da kilomita goma sha biyu sha uku an kai hari a bangare guda biyu ƙauyen da ke nan kusa da bakiya a nan kusa da bakiya kafin a kai babba bakiyawa bargaja burkuza unguwar malam hari aka kai dukkaninsu kasa da kilomita goma sha biyu daga cikin garin katsina nan gwamnata daga yar aduwa university za a yanke hanya kasa da kilomita goma sha biyu ne an kai hari an kashe mutum an kashe ɗansa an ɗauke matarsa wadda ta kai shekara tamanin nan ɗan da goro an zo an ɗauki mutum an tafi da matar shi duk waɗannan su ne garuruwan da suke gab da garin katsina a cikin lokal government inda ke nan menene kake tsammani gobe nan da wata ɗaya wata biyu idan ba Allah ta'ala ya kama na kaso wani fitina ba akan lokaci to dole al'umma mu kaskantar da kanmu mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala yana cewa wa laqad akadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun Allah ta'ala yake cewa hakika mun kama su da azabobi amma illar shine basu ma mika wuya ga Allah ta'ala ba balle su kaskantar da kansu su yadda cewa suna cikin matsala a mai da hankali zuwa ga Allah ta'ala a nemo mafita a gare shi lalle mu sani cewa Allah ta'ala yana cewa qul ma ya'budu bikum rabbi laula du'a'ukum Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma al'ummarsa wallahi ba ruwan Allah da al'umman nan matukar in da addu'ar da suke sai Allah ta'ala ya tattara su yayi watsi da su domin dama ba bakin komai suke ba a wurin Allah ta'ala ya gama wajibi a gare mu shugabanni su yi abin da ke haƙƙi a kansu malamai su yi abin da ke haƙƙi a kansu ɗaiɗaikun mutane kowa ya yi abin da ke haƙƙi a kansa haɗuwar wannan shine zai jawo mana ƙarshen wannan fitinar in ba haka ba wallahi ba abin da mu gani Allah ta'ala shi ƙara kiyaye mu amma matukar ba mu tashi tsaye ba muka yi ma wannan abin rukon sa kai na shakiyanci to abin da za mu gani a nan gaba ba mai kyau bane ba Allah ta'ala kada ya sa mu ga mummunan abin da ya wuce wanda muka gani a yanzu Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare mana addinin mu ka tsare mu ka tsare mana kasar mu ka tsare mu ka tsare mana al'umman mu gaba daya kuma ila salatukum yarhamuni wa yarhamukumullah